kai kai ma an baka an baka yan power an baka ba aikin banza aka ce an fara ba yan power me yan power ne ne ne ne. aka ce an fara ba wa 'yan power da 'yan da market power ya sunan su tire yawa da trader money da beya money da gona money da an fara tura kuɗi to tambaya ta ni anan a matsayina na ɗan ƙasa wanda kuma baya trader money din da 'yan power din shi ba ɗan Najeriya bane kenan daga Togo ya ko daga Mali an ce za a raba wa talakawa kuɗi za a ba su shinkafa za a ba su abinci tunda an ce su zauna a cikin gidajensu mun yarda amma magana a nan an ce kuma yan fawa yan fawan nan kun manta cewa duk yawanci yayan masu mulki ne a ciki ko ko kun manta duka yawanci yan uwan masu mulki ne a ciki duk suna da rufin asiri billahi allazi la ilaha illa huwa fiye da rabin yan Najeriya ba sa wannan yan fawa lamun talakawan wa'anda suke wayo Allah eh yau kuka gobe tagumi jibi jigum wallahi ba sa yan fawan nan in za ku fito da kuɗi ku fito da tsarin yanda za ku dinga ba wa talakawa kuɗi ku fito da shi amma ba ta tsarin yan fawa ba da aka ce a samu bbm bbm bbm take kuwa ya sunanta abin nan ta banki ta banki yawa abin nan ta banki da aka ce a tura to ai wannan bbm din ma aka ce ta nan za a tura wani wani munoniya ne kuma dole da bbm din shi ma wani mai mulki ne kuma da bbm din yanda yanda mai nefa zai zo da mai ruwa zai zo ya kawo bil har kofar gidanka masu folio za su zo har kofar gidanka ya kamata a ce gwamnati ta san hanyoyin da kuɗin nan ko abinci zai kai ga talakawa yawwa ita abu eh, din ita ai na sani ko ba haka bane yanzu ba balla ya tiran haka ba wani karfi ne da shi ba suka hada da alasan kwalle sai da mota suka hada yanzu nan duk unguwarsu da kaje waje zambacin rawa za ka tara sai ka samu makotansu guda ashirin da talatin da nan giginyu sun dan ba su yan buhu duk da cewa dai shinkafa ya kura ce amma ai sun gode sun gode sun ji daɗi ba ba haka bane mu muka yi ba wanda ya yi kamfen ɗin Buhari kamar ni haka ba wanda zai faɗi gaskiya kamar ni ba wanda ya kamfen din ganduje ba wanda ya wa ganduje talla kamar ni haka zalika ba wanda zai faɗi gaskiya kamar ni na zan ba ba ce gaskiya ce karara ku fito da kuɗaɗe kuma ku masu kuɗi da kuke fitowa kuna ba wa gwamnati kuɗi to ba dan Allah kuke yi ba in dan Allah kuke yi wannan guliyoyin kuɗin da kuke ɗauka kuna ya zaka ba mai karfi karfi ka ba gwamnati kuɗi ya gwamnati sai ta baka ko ba haka bane talakawa yanzu wannan ku sai kayan abinci ku sai kayan magani kayan magi da gishiri da albasa ku je ku rarraba a talakawa ku gani a to kuma ah, ya ake wannan magana ne sai ku dauki biliyan ya kaji an ce an ba wannan biliyan gwamnati ta ba da biliyan waye ya ba da biliyan ya ba gwamnati wai tallafi talakawa za ku ba tallafi ita kuma gwamnati ku batta da wannan kuɗi na wajen ta ta yi maganin coronavirus ko ba haka bane abin da ya kamata aiki na ko ba haka bane kai ka je karbi yan fawa ka zo ka yi tagumi yanzu wannan yaron yunwa yake ji Allah yunwa yake ji kana ganin sa wannan ka kalli baka ci abinci ba baka karya ba ko yanzu wannan ba Allah bai karya ba to ina amfanin wannan abu kuma a ce duk mu muka zo muka yi kamfen din nan muka ce a zaɓi mutane ni kai na nan ba ba ba yanda ban yi ba har har ofishin madan aka aka aka sa na tura takarda ba za a yi uwata operation amma ba a yi ba to gwamnati dai ya kamata wallahi ku duba Allah ku duba Allah wallahi ba abin da za ku wa talakawa a duniya ya wuce wannan lokacin ba ruwan talaka da titi da kuke ginawa babu ruwan talaka da wata wata wata jirgin wace ce wani menene da ake talaka ya ciye koshi shine abin da za ku wa talaka yanzu coronavirus to ba ku bashi abinci ba kuma yunwa coronavirus ai virus daban akwai kuma corona yunwa eh Corona yunwa a gida Corona virus a waje sanakan najeriya sori sunan ka sori wallahi wallahi tallahi sunan ka sori dama kuma su tage su basir ya gama kashe su eh ba sa kokarin komai ba abin da suke saka da